Allah ƙara mamalin lafiya amin da saka da alkhairi Malam tambaya menene hukuncin matar da mijinta zai hana ta abu ta ki hannuwa har ya mata Allah ya isa amma sai ta aikata ai ta sani ita ba matar da duk take saba ma mijinta mata su sani aljanna suna ƙarƙashin digadigan mazajensu ne da nassin hadisi idan kina son ki shiga aljanna to sai kin bi mijinki manzo Allah sama saboda kaiwa matukar a yi miji biyayya cewa yayi da zan umarci wata da zan umurci wani ma wani sujada to da sai in ce mace ta yi mijinta sujada amma manzo sama bai ce ki ki sujada ba amma mijinki ya baki umarnin da ba na saban Allah bane ki ne ki wannan shine yana cikin dan zamantakewa aure amma mijinki ya saba ki ya baki umarni ki saba ki ce ba za ki yi ba akwai hadisi da manzon sama yake cewa da mace tana kan rakumi mijinta zai nemi ya sadu da ita to ta yadda da haka hadisi ne sahihi ka saba ma miji bala'i shi yasa manzo Allah sama ya lissafa wasu abubuwa da mace idan ta yi za ta shiga aljanna yace idza sallatil mar'atu khamsaha وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها إذا صلت المرأة خمسها إذا مشي تي سلولن تبيار دنا ko ba ki nafila amma fa ki ki ƙara amma ko da ba nafila ba kika riƙe salloli biyar a lokacinsu. kuma kina yin yadda aka ce a yi tun daga tsarki har zuwa alwala har zuwa sallah sannan wa samat shahraha ta yi azumin ramadan ko da ba ta na nafila ba wa ata'at zawjaha sannan kuma ta yi ma mijinta biyayya to dakhalat jannata rabbiha sai ta shiga aljanna ubangijinta kaga da za ta yi waɗancan guda biyu yau za ka samu mace sai ta yi azumin litinin sai azumin alhamis sai tana yi ayyamul bidi su zo ta yi amma a ranar da take azumin ba ta mijinta magana ranar da take azumin ranar litinin din tana azumi ba a bakinta amma ba ta magana da mijinta tana gaba da shi in ya mata magana ya faɗa mata fara ta faɗa masa baka kuma ya tana son ta shiga aljanna ah. ai sharaɗin ki bi sharaɗin biyayya ki ga Allah shine sharaɗin ki bi mijinki in kin bi mijinki to haɗe yake da biyayya da kike ma Allah amma ba yadda zaki ki biya ma Allah ki ma Allah biyayya amma kun kina saba mijinki sannan ki ci aljanna zaki shiga saboda daga wannan musiba ce da yawa da take cikin gidajen aure a yau ana samun waɗannan matsalolin wani mijin yana da haƙuri sai dai ya haƙuri suna nan tare bai rabu da ita ba yadda ya iya da ita ma take ta bai da kuɗin da zai auri wata so da kai yi ci gaba da zama da ita a matsayin kaddara wallahi wasu suna zama da matan su ne a matsayin kaddara in ya sake ta bai da wanda zai aure kun ga wannan kenan an yi tambaya ne kan mace kada wani namiji ko ta baka a ce to su fa maza su ma mazan suna nan wasu yan takifi suna nan wasu ba su jin magana azzalimai kage duk ba daidai bane abin da ake yi in ana so a ci nasara duk kowa ya bada hakkinsa shi yasa yanzu wasu kasashen suna da tsari ba yadda za a ɗaura aure sai an shirya semina da workshops yanzu kamar nan unguwar ta tudun jikun sai a ce to ga wasu matasa ana jin aurensu an sa musu rana dole sai an shirya musu workshop alal akalli na sati biyu haka su rika zuwa ana koya musu mata da maza ana koya musu ya ake zamantacewa a faɗi hakkin miji a faɗi hakkin mata me ya kamata mata ta yi ma mijinta me ya kamata miji ya ma matar shi amma mu da yake ƙauyanci muke yi a addini da rayuwa gabaki ɗaya mu ƙauyawa ne kaga duka da ka ake wanda za ka tambaye shi kace tsakaninka da Allah faɗan min haƙoƙinka guda uku a wajen matarka ba zai iya faɗi ba to haƙoƙin ta fa akan ka ba zai iya faɗi ba bai san su waɗanne haƙoƙi ne kuka yi tarayya a ciki bai san su to namiji yana da haƙoƙi akan matarsa mata ma tana da haƙoƙi akan mijinta akwai kuma haƙoƙin da suka yi tarayya a ciki ta mishi ma ya mata nan ji shi ne da shi ake shi ne ake rayuwa amma mu ba wannan shi yasa take wani abin takaici na sha faɗin wannan abu na sabobi da yawa ana lissafi ana cewa a duniyar yau da ake yi ake rayuwa a cikinta mu ne na biyu a duniya wajen sakin mata daga indiyawa sai mu na alhaƙu an yi gaskiya dole a faɗe ta daga indiyawa ba wanda ya kai su indiya kun san matsalar mata ke saki shi yasa a indiya ita ta bada sadaki ai ai za ka auri mace a indiya ita za ta bada sadaki shine shine shine dori ai ne suke ce masa dori abinda mace ke badawa in za a aure ta to kaga da ranar ta jawo shi sai ta ce ba ta yi ko za ba ta bada kudi zai ce fitan min ta ce ta sallame shi to mu dowa muke badawa dowa sadaki muke badawa mu ne nake To amma mutum zai je ya bada kuma yanzu yana sakaci saboda bai san me ya bada ba ko bai san me ya kamata ya yi ba a cikin zaman da a wa sai daga kwana ɗaya kawai da an yi mishi abu sai ce kawai ya sake ta akwai kuma masu yin ta saki dubu a cikin al'ummar wallahi wanda sai ya sakin da bai da iyaka kawai da an ba shi abu sai ce ya sake ta yadda ka san yana sa cokali a baki a abinci ya sa abinci ya ɗibo abinci ya sa cokali a baki shi haka ya mai da saki sau nawa kake sa cokali a bakinka a rana za ka iya kirgawa so da ka ji tsoron Allah duka gaba shi bai kowa ya kuma ya kamata Allah ba mu lafiya da imani kuma sa